kakakin ma'aikatan shari'a ta Kano Baba Jibo Ibrahim wadda ya bayyana haka a wata sanarwa a ranar Juma'a ya ce kwamitin binciken da hukumar ta JSC ta kafa domin bincike kan karar da aka shigar da Ibrahim sun same shi da aikata laifin Jibo ya kare da cewa kwamitin ya ba da shawara a sallame Ibrahim daga aiki inda ya kara da cewa hukumar ta JSC ta dakatar da Ibrahim ba tare da biyan albashi ba har sai an kammala shari'arsa a gaban kotun majistare kakakin ya kuma ce an samu wani Zubairu Suleiman magada takarda na kotun shari'ar musulunci da karɓar naira miliyan ɗaya a asusunta na gashin kansa a matsayin la'ada daga sayar da filaye guda biyu hukumar ta JSC bisa shawarar kwamitin bincike ta dakatar da Suleiman har na tsawon watanni hudu ba tare da biyan sa albashi ba Jibo ya kara da cewa hukumar ta saya sayin daka wajen aiwatar da takunkumi da ya dace kan duk wani ma'aikaci da ya yi kuskure musamman waɗanda aka ɗorawa alhakin shari'a don kare mutunci da rikon amana na ɓangaren shari'a da kuma tabbatar tabbatar amincewar jama'a. Hukumar Hisba ta kama wata matashiyar 'yar TikTok Hafsat Baby kan laifin yin bidiyon saraici a jihar Kano. Babban kwamandan Hisba Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya sanar da kama Hafsat Baby wadda ta yi kaurin suna akan yada mummunan abubuwa a TikTok. A safiyar ranar Litinin Daurawa ya fitar da bidiyon matashiyar a cikin wasu mata da hukumar ta kama ta tasa keyarsu zuwa ofishinta sai dai ba a yi karin bayani ba. Hau kai. Hafsat Baby ta shiga hannun hukumar Hizba ne bayan dambarwar bidiyon saraicin nata da ya tayar da kura. Bidiyon saraicin nata ya bulla ne bayan a kwanakin baya ta wallafa wani bidiyon tuba inda ta sanar da cewa ta goge duk wani miyagun abubuwa da ta yada a shafin ta na TikTok. A wancan lokaci ta yi bidiyon ne bayan Hizba ta kama ta ta yi nasiha game da abubuwa da take yi a TikTok. Game da bidiyon saraicin Hafsat Baby ta bayyana cikin cikin wani sakon sauti na TikTok cewa tsohon bidiyo ne da aka yi sama da shekaru biyu da suka gabata. A cewarta a sautin wadda ba a tabbatar da sahihancinsa ba, ba ta san yadda aka yi bidiyon ya fita duniya ba domin ta riga ta goge shi daga wayarta kuma babu mahalukin da ta turawa. Ta ce wai ta fito ne daga wanka ne ta ɗauki kanta a Snapchat amma ba ta aje a wayarta ba kuma ba wani wadda ta turawa. Dambarwar bidiyon saraicin Hafsat Baby ya kunno kai ne bayan makamancinsa na fita fitacciyar 'yar TikTok Babiana wato Queen of Update wadda ta bayyana cewa wasu ne suka fitar da shi bayan sun yi mata barazana don ta ba su kuɗi amma ta ki amincewa. To masu sauraro kan kuma manta ku na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye mu da zarar mun ɗaura.